Rashin amsa gayyatar da ministan harkokin wajen Nijar ya yi wa jakadan Faransa Sylvain Ite domin ya amsa wasu tambayoyi a jiya Juma'a 25 ga watan Agusta ya sa ofishin ministan gwamnatin rikon kwaryar ƙasar Nijar bashi umarnin ficewa daga kasar kafin shuɗewar wa'adin kwanaki biyu wato awoyi 48 kamar yadda yake rubuce a takardar da aka aike wa ofishin jakadancin Faransa da kenan ya mai. Kungiyar M Sande wace ta juma tana fafutuka kan bukatar ganin Nijar ta kwatar wa kanta cikakken 'yancin kai daga tura mulkin mallaka ta yaba da wannan mataki. Falmata taya kusa ce a M Sande. Matakin ya yi daidai in akwai fiye da haka ma ya kamata a ɗaukan mai shi kuma an ma ba shi lokaci ya ma daɗe da bai bar ƙasar nan ba. Saboda duk wani renin hankali da shi take ma Nijar, da nan shi ma wani babban ƙwaro ne. Tunda har ya samu lokaci ya ce ma mutane wai ruwan da muke sha a Nijar ruwan Turai ne ko kuma ruwan Faransa ne. To sai dai ra'ayoyi sun sha bamban kan wannan batu domin a ra'ayin wani jigo a jam'iyyar PNDS Sahanin Muhammadu an yi kuskure wajen yanke wannan shawara. Abu ne wanda yake tabbatar da cewa da busu gane ya ne ƙasa take ta yawa kamar irin Nijar. Ba ka tasowa haka nan kawai ka ce za ka ɗauka irin jirgin irin wannan haka nan kawai kamar dai kayan wasa. Abu yana son nazari su saboda akwai waɗanda su an ce musu kawai Faransa Eh, kawai shi kenan sai saboda wannan ne wasan suke goyon su. A martanin da ta mayar sa'o'i kaɗan bayan bayyanar wannan mataki, gwamnatin Faransa ta yi watsi da shi saboda dalilai masu nasaba da abin da ta kira rashin halaccin mahukuntan Nijar na yau. Har ila yau ga ra'ayoyin wasu 'yan ƙasa akan wannan takaddama. Faransa ƙasa ce demokradiyya kuma sun tabbatar da cewa da su da su ba saboda ba wa wanda 'yan ƙasa suka zaɓa kai ka zaka kawai kai tsaye ka ce kawai kai baka so ne kuma kai ka ce wai ka shi bai uwa kai ya zama dan Mu da muke da kasan mu kuma soja da suka ɗauka, sun rushe duk waɗansu takardu wanda ake zancen harkar demokratiya wanda dan zan regime exceptional kenan da horon shi ta yarda da soja ba ta yarda da sojawa ba zai bar garin nan. Tun a washe garin juyin mulkin 26 ga watan Yuli ne aka shiga takun saka a tsakanin gwamnatin Faransa da sojojin majalisar CNSP yayin da Faransar ke matsin lamba a kan su mai da shugaba Muhammad Bazoum kan mukaminsa. Sojojin a nasu bangare sun tsinke dukkan wata yarjejeniyar ayyukan soja da ke tsakanin kasashen biyu. Hasali ma sun umarci kasar da ta yi wa nishar ɗin mulkin mallaka ta kwashe dakarun da ta girke a kasar da sunan yaƙi da ta'addanci. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.